A Najeriya an shawarci ma'aikata da su riƙe da biyar atisaye ko motsa jiki akai-akai domin zama cikin ƙoshin lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa don fuskantar ƙalubalen da ke gabansa a ofis. Masu jawabi a wajen wasannin da aka shirya wa ma'aikatan gwamnatin tarayya a ƙasar a birnin Jos su ne suka ba da wannan shawara kamar yadda za a gani a wannan rahoto na Ilyasa Kasimu. faretin bude gasar wasannin ma'aikatun gwamnatin tarayyar najeriya kenan wanda ya kan kama a filin wasan birnin jos da ke arewa ta tsakiyar najeriya 'yan wasa daga dukkanin ma'aikatun gwamnatin tarayyar najeriya ne suka shiga wannan fareti kamar yadda suka shiga fafatawa a gasannin wasa daban-daban na motsa jiki. Muna so mu yi amfani da wannan dama na jinjina mutane da gwamnatin jihar Filato na karɓan bakuncin wannan gasanni musamman a cikin ƙanƙanin lokaci. Idan ka duba za ga cewa wuri ya yi wuri kamar wani babban biki ne. kuma hakan zai kawo amfani ga tattalin arzikin wannan jiha lalle wannan gasa ita ce mahaɗa mafi girma na ma'aikatan gwamnatin najeriya The Federal Public Service Games is the biggest rallying point of federal civil servants uh, in the whole of Nigeria. Masu jawabai a wajen wannan fareti na buɗe gasannin sun nanata muhimmancin wasannin motsa jiki musamman ga ma'aikatan gwamnati. Mahimmancin wannan gasa ba shi musaltuwa Za ku iya yadda da ni idan na ce gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Zai yi wuya idan ma'aikaci ba shi cike da kuzari na jiki da na zuci. Shi ya sa shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya ya mayar da hankali kan wannan gasar wasannin ma'aikatan gwamnatin tarayya da ake yi duk shekara da tafiyar kafa na wata-wata da ma wasu wasannin motsa jiki. as well as su ministry da agency mukan hada su mukan kawo su mu je wani wuri a wurin ne akan yi komai akan gyara akan yi aiki so wannan abun yana da muhimmanci sosai akan motsa jiki akan kiwon lafiya kuma yana kawo wato haɗin kai na ma'aikatan kasan haka kuma wakilin gwamnan jihar plateau ya bayyana irin jin daɗin al'ummar jihar game da karɓar bakuncin ma'aikatan tarayyar domin yin wannan gasa. Wasanni yana da muhimmi a jiki saboda ba ma'aikata kaɗai ba akwai arziki sosai da ana iya samuwa idan idan mutane suna wasanni kuma mun ga matashi ne yawanci suna irin wannan wasanni idan mu idan mun ba su inda za su yi suna wasa mu kuma koya musu abubuwa masu kyau na kayatarwa da za su yi to za ka ga cewa za su iya masu samu abin yi daga daga irin wayannan wasannin daga Jos Nigeria Ilyasu Kasimu taskar VOA